وادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون tambaya ta hamsin da eh, ta saba'in da shida mai najashi ko kuma waye wa najashi magana a matsayin wakilin musulmai lokacin da kafirai suka kai karar musulmai cewa sun gudo daga garuruwansu sun canza sabon addini wanda ba na iyaye da kakanni ba sai najashi ya tura bangaren musulmai ya ku samu wakili ya zo ya mana bayanin abin da ake tuhuma ku da shi ja'far bin abi talib radiyallahu anhu Shi ne wakilin musulmai lokacin da najashi ya kirawo shi ya tambaye shi ya ce to me ke faruwa kai mana bayani jafar ya ce ya kai najashi ya kai wannan sarki ka sani cewa fa mu mutane ne mun kasance mutane na jahiliya cikin jahilci muna bauta wa gumaka muna cin mushe sannan muna jewa alfashoshi kala-kala sannan muna yanke zumunci har sai da Allah maɗaukakin sarki ya aiko wannan manzan Allah ɗin zuwa gare mu muka san nasabarsa kuma mun san nasabarsa sannan mun san gaskiyarsa mun san amanarsa mun san kamewarsa to don haka sai ya kira mu zuwa mu bauta wa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai mu bauta masa mu nisanci dukkanin bautar waɗancan abubuwan da muke mu da iyayenmu na bautar gumaka da duwatsu da sauransu to wannan shine bayanin da Ja'far bin abi talib ya yi wa najashi najashi kuma ya gamsu da wannan bayani ya ce to lallai zai ba su kariya a garinsa tambaya ta saba'in da bakwai me najashi ya aikata yayin da ya ji wannan zance na ja'afar bin abi talif najashi ce cewa lallai wannan abin da ka faɗa mu ya dace da irin shari'a ta annabi isa lallai waje ɗaya suka fito ma'ana sos ɗaya ne shari'ar annabi isa da ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ku tafi ku waɗannan mutane daga cikin kafirai da kwazo na ba su aminci ba zan sallama musulmai zuwa gare ku ku cutar da su zan ba su aminci su zauna a gari na su gaba da ibadunsu tambaya ta 78 me waɗannan mutane suka aikata lokacin da a najashi ya kore su ya ce ba zai sallama musulmai zuwa gare su ba to washe gari sai suka je wajen najashi <clears throat> shi amur kenan ɗaya daga cikin su amur din nan sai je wajen najashi yake cewa ya kai wannan sarki hakika waɗancan musulmai jiya da suka yi maganan nan suna faɗar zance mai girma game da annabi isa suna aibanta annabi isa suna kaza suna kaza suna kaza saboda haka duk da hakan najashi bai yadda sai da ya ce to shine tambaya ta saba'in da tara me najashi ya aikata lokacin da amur ya zo kawo masa wannan labarin cewa musulmai suna aibata annabi isa to sai ya kirawo su ya aika aka ce to ku zo ku faɗi magana ma'ana magana da ake tuhuma ku gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce to sai ja'afar nan ma ya sake zuwa ya wakilci musulmai yake cewa mu ba abin da muke faɗa game da annabi isa face annabi ne abin da annabinmu ya faɗa game da annabi isa shi muke faɗa ma'ana annabin allah ne kuma manzan allah ne shi annabi isa kuma rai ne daga gare shi kalma ce ta Allah da ya jefa ta zuwa ga nana Maryam wacce take albatul wacce ba ta haihuwa to don haka mun yarda da annabi Isa annabin Allah ne muna girmama shi muna mutunta shi wannan shine abin da shi Ja'far ya bada amsa akan wannan musulmi sannan Najashi bayan wannan ya